This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol dukkan su akan zangon FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum kuma barka da sallah. Jummai alli ke fatar kun tashi lafiya a wannan safiya ta sallah. Ina kuma tare da Usman Kabara sannan kuma ga kanun labarai. Babban shehin malamin kasar Saudiya ya yi kira ga musulmin duniya da su haɗe kansu game da ƙalubalantar mummunar fahimta. kwafa Roma Francis ya yi hudubarsa ta farko a nan Amurka a cikin yanayi mai daraja da annashuwa. Shugaban kasar Masar Abdul Fattah al-Sisi ya yi afuwa ga fursunoni 100 a jiya Laraba. To, kanan labarin kenan. Kamar yadda muka saba yi albarkacin wannan rana ta babbar sallah bayan kun gama shan labarin duniya, za mu gabatar muku da gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. Jama'a Assalamu alaikum tare da fatan an yi sallah lafiya ko ana cikin ta lafiya. Ga kuma cikakkun labaran, babban shehin malamin kasar Saudiya ya yi kira ga musulmin duniya da su haɗe kansu game da ƙalubalantar mummunar fahimta, ciki har da tsatsauran ra'ayi irin na ƙungiyar ISIS da suke neman mai da musulunci zamanin jahiliya. Shehi Abdulaziz Ibn al-Sheikh ya ce kungiyar ISIS na ta kai kawo wajen tarwatsa al'ummar musulmi da sunan musulunci. Ya ce ire-iren kungiyar sun yi wa addinin Islama mummunar fahimta, in ji malamin a hudubarsa ta shekara ga musulmai sama da miliyan biyu a hawan arfa a jiya Laraba. tawagar mahajjatan tana hawa harfa ne wajen da annabi muhammadu amincin allah su tabbata a gare shi ya yi hudubarsa ta karshe kimanin shekaru 1400 da suka wuce inda ya umarci musulmin duniya da su haɗa kansu cikin adalci da daidaito mahajjatan sukan yi kwanan ibada a mina kafin su ƙarasa hawan arfa aikin hajin dai yana ɗaukar kwanaki biyar ne a ɗawafi a masallacin ka'aba inda musulmin duniya ke fuskanta daga ko'ina a duniya a yayin da suke salloli biyar a rana shi kuma papa roma francis ya yi hudu basu ta farko a nan amurka a cikin yanayi mai daraja da annashuwa inda aka dinga kaɗa ƙararrawa coci-coci haɗe da baitukan bauta mai daraja ta farko a nan amurka dubban jama'a sun halarci taron da aka yi a babbar cocin ƙasa ta basilisa Papa Roman ya taɓo magana yadda bisharar farko a inda ake kira California a yanzu. Wanda masu bisharar safiniyawa suka fara mai cike da sarƙaƙiya a ƙarni na goma sha takwas ƙarƙashin jagorancin Junipero Serra. Cikin halin dattako, Papa Roman ya yi watsi da zargin da ake wa Serra na musgunawa inda ya ce ya ma kare martabar mutanen kasar ne sa'annan shi misali ne na gari don samun ci gaba. Limamin Kiristan ya yi nasiha game da kwaɗayin abin duniya tare da kawo batun yanayi da kuma tausayin masu yiwuwar fada cikin wata barazanar rayuwa. Ya ƙarƙare da kira ga mabiya da su zama masu neman rayuwa mai ma'ana ba ta tunƙaho ba domin samun kwanciyar hankali. Shugaban kasar Masar Abdul Fattah al-Sisi ya yi afuwa ga fursunoni guda ɗari a jiya Laraba ciki har da 'yan jaridar nan guda biyu ma'aikatan gidan talabijin na Al Jazeera da ake zargi da yada labarun ƙarya. Ɗaya daga cikin 'yan jaridar kuma ɗan asalin Masar Bahar Muhammad ya ce, Gaba ɗaya mafarkin ya ƙare, yanzu za mu koma gidajenmu mu ci gaba da rayuwarmu. Shi kuma ɗaya ɗan jaridar ƙasar Canada Muhammad Fahmi ya ce yana farin ciki sannan zai ci gaba da fafutukar 'yancin 'yan jarida a Masar da, an yanke musu hukuncin shekaru uku a gidan yari. bisa zargin labarun karya na goyon bayan gwamnatin muslim brotherhood ta tsohon shugaba muhammad morsi da sojoji suka hambarar a shekarar 2013 cikin waɗanda afuwar ta shafa har da fitattun masu fafutukar kare 'yancin bil'adamar nan yara salam da kuma sana saif afuwar ta zo a jajibirin sallar layya da yawancin shugabannin misira kan yafe wa fursunoni bisa dalilan rashin lafiya ko wani abu na daban sannan kwana ɗaya rage ga halartar babban taron majalisar ɗinkin duniya da shi shugaba lcc zai je a birnin new york da ke nan amurka waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka Shugaban rikon ƙwaryar ƙasar Burkina Faso Michael Kafando da minister ƙasar Yakuba Isaac Zida jiya Laraba suka sake koma a kan karagar mulki mako ɗaya bayan da shugaban gadin fadar shugaban ƙasar Gilbert Diandere da mukarrabansa suka aiwatar da juyin mulki suka kuma tsare shugabannin da wasu ministoci a lokacin da ake taron 'yan majalisar zartarwa. An yi bikin mai da mulkin ne a gare su a hukumce a Wagadugu babban birnin ƙasar. sai dai shugaban 'yan tawagar juyin mulkin bai halarci wajen taron ba a jiya laraba dai sojojin da suka hamɓarar da komammiyar gwamnatin suka yarda da cewa za su koma barikin su bayan cimma matsaya a taron gaggawa da shugabannin kasashen senegal da togo da benin da kuma najeriya suka yi a birnin wagadugu domin shiga tsakani a jiya laraba shugabannin kungiyar tarayyar turai sun yi taron gaggawa a brussels game da babbar matsalar kwararar 'yan gudun hijira shugabannin na neman hanyar da za su sa ido a kan iyakokin kasashensu a daidai lokacin da kuma suka ba wa turkiya da wasu kasashen da suka karbi 'yan gudun hijirar sabon agaji har yanzu akwai rarrabuwar kawuna tsakanin shugabannin kasashen turai game da yadda za su yi da dubban masu neman mafakar a turai don gujewa bala'in yakin siriya da gabas ta tsakiya duk kuwa da yadda ministocin harkokin cikin gidan kasashen turan suka kasafta rabon 'yan gudun hijirar guda 120 a tsakanin kasashen su guda 28 a jiya laraba ne kuma shugaban kamfanin kera motar volkswagen martin wittekan ya ajiye mukaminsa a daidai lokacin da ake ganiyar abin fallasa da kamfanin na kasar jamus ya yadda kamfanin ya yi kumbiya kumbiyar kaucewa kula da yawan motocin da za su kera har guda miliyan goma sha ɗaya don kaucewa gwajin gurbatar yanayi mr wintercon ya ce ya ɗauki alhakin laifin matsalolin da aka gano a injin ɗin motocin amma ya ce ba shi da masaniya game da wani aikata ba daidai ba. ya ce kamfanin na bukatar sabon yanayin fara aiki da kuma ma'aikata a cewarsa murabus ɗinsa zai ba da wannan dama ya yi kira ga kamfanin da su ci gaba da aiwatar da tsarin aiki a bisa tantancewa kuma a bayyane. waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. The America, VOA. sauraro, yau fa take sallah. shekara ta kewayo kuma da yake yau take sallah kamar yadda muka saba 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan amurka za su miƙa gaishe su ta sallah ga 'yan uwa da abokan arziki. wannan zaure dai ya cika makil da mutane a saboda haka bari in koma gefe guda domin mutane su samu damar sada gaisuwarsu ta sallah alhamdulillah ar-ra'ufur rahim rahmanud duniya wal akhira wal rahima alhamdulillah amdan kasiran tayyiban mubarakan fi wa jalalihi wa sultanul qadim alhamdulillah fardun ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ina gaida ta hajja laraba mai ɗinki sabon turgi jos da kanina alhaji abdullahi da kanina ibrahim da ɗana kamaluddini da izil arabi da ɗana turidu da kanina hamza da kanwata kulwa ina gaida yaya ta hajiya kubra ina gaida alhaji sule waziri tanko ina gaida alhaji sule waziri tanko nauyi ina gaida sirki na alhaji Babu mai kudi da 'yan majalisansa, ina gaida sirkata Hajiya hafsa ina gaida Hajiya binta mata alhaji umar akawu ina gaida alhaji umar akawu ina gaida sirki na alhaji ardu akawu ina gaida hajiya aisha kaita na gaida ahmed ahijja kaita na gaida hajiya hauwa kaita na gaida hauwa akawu ni ne naku alhaji babaro daga nan newark new jersey a isan lafiya ina kuma gaida hajiya jimai ali da sauran ma'aikatan voice of america a isan lafiya to allah ya maimaita mana amin na gode Assalamu alaikum. A da farko ina wa jama'a musulmi baki ɗaya barka da sallah da fatan kowa ya yi sallah lafiya Allah Ubangiji ya maimaita mana. sannan kuma ina mika gaisuwar ta'aziyya ta babban yayanmu Alhaji Ibrahim Ahmad baban kowa walin ringin wanda Allah ya warasuwa Ubangiji Allah ya gafarta masa Allah Ubangiji kuma ya ba mu haƙurin jura wannan babbar rashi da muka yi. a bangaren gaisuwar sallah kuma ina gaida alhaji salisu sabo alhaji hamisu sabo alhaji baffa sabarin dim da alhaji adamu sabarin dim da kasan da sun sallah lafiya ina gaida mahaifiyata da abokiyar zamanta ina gaida tijjani da abdullahi da aminu da abubakar da awwalu da makina da fatan da sun yi sallah lafiya ina gaida alhaji aminu ino rigim da alhaji marhu baban alhaji adamu abdullahi fage ina gaida alhaji fage wato alhaji pilot ina gaida shamsu sani dan wawu ina gaida yan uwa da abokan arziki baki da yasa alhaji shehi jamana alhaji nasir yunusa alhaji aminu rawayo da su musa tela da hudu da mai shari'a da si da aminu a fatan kowa ya yi sallah lafiya a ƙarshe ina gaida dakta sani haya da dukkanin jama'a musulmi baki daya allah ubangiji ya maimaita mana salamu alaikum to ai baka faɗi sunanka ba a sunana suleiman sabo to allah ya maimaita mana amin amin aja na gode a huta lafiya Assalamu alaikum sunana Zainab Abdullahi daga nan Amerika. Ina so in miƙa saƙon gaisuwar farka da sallah ga 'yan uwa da abokan arziki. Da farko ina gaida mahaifiyata Hajiya Rabi Abdullahi, ina gaida yayata Bintan Dadi tare da 'ya'yanta Aisha, Walida da Abdullahi. Ina gaida yayana Babayo ina gaida ƙannaina sani ali da usman ina gaida ta malama raihanatu usman ina gaida ƙanin mijina mustapha diman ina gaida ƙawayena hadiza mani zaliha umar Turaiya, suri hadiza bizi ina gaida umma adda ina gaida antila didi ina gaida abdulkadir sidi da fatan sun yi sallah lafiya ina gaida hajiya habiba lere ina gaida hajiya safiya lere tare da 'ya'yansu da fatan sun yi sallah lafiya to assalamu alaikum sunana zainab awwal akawu daga na Amerika. ina so miƙa saƙon gaisuwar sallata ga 'yan uwa da abokana arziki da farko ina miƙa saƙon gaisuwar sallata ga mahaifiyata lubabatu da Alhaji Ibrahim Dadi da Inna Safiya da ke unguwar Rogo da Anti Gambo, Anti Iyami, Anti Ladidi, Anti Ai Lagos da kuma Ummun Mama. Da Musu na Kaduna da Anti Ladi da kuma yayan Lagos. Sannan ina gaishe da Alhaji Yahaya Ibrahim, Uncle Bashir Ibrahim Idris, Ummiya 'yan shanu. Sannan na mika saƙon gaisuwar sallata ga yayana Din da Aminu da kuma Anti Baturiya da kakata Baba. da kuma kakata mama tare da makwabtanta da fatan sun yi sallah lafiya har ila yau ina gaishe da anti Alwati anti Hajo da inna Aisha da ke Narkuta da kuma anti Momi da ƙawata Jamila Sulaiman da anti Hajiyalle da kuma anti Cindo anti Habiba Rukayyan Mujibu Hawwan Hashim da ke Rabi, da kuma Hawwan Sa'adu da fatan sun yi sallah lafiya har ila yau ina gaishe da fatun samir da kawata khadija wacce aka fi sani da kaka da anti umma anti safiya anti balki anti iya da anti salamatu musina da diddi da fatan sun yi sallah lafiya har ila yau ina gaishe da unni aisha da yagana hafsa da fatan sun yi sallah lafiya a ƙarshe ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ta ga garba direba bakin kasuwa damban da ke jihar bauchi da ƙannena hassan Usaina, Abati, Kakama, Basi Basi da Amira da fatan sun yi sallah lafiya. Wassalamu alaikum. Wasu Hassan mai yaƙi daga nan ga ita jini biyan su na kallara. Daga farko ina yi ma kanan baba na Alhaji Abbas barka sallah ina fatan da shi da iyalin shi su yi sallah lafiya. Wannan iyali na yana da mata da yanzu barka sallah. da haratu da hadiza hannatu da kiya na fatan kun sulka ku da wayanku sannan ina kuma mai talakiya ya makaram tsofa ta fakar sallar sallah da su alhaji kare da su alhaji sannan gobe ina yi ma kare na hauri na mai yadda fakar sallah da shi da iyalin shi ina fatan sun yi sallah lafiya da ke musu sallah su alhaji da suna alhaji abdulrahman wanda a zama maka ina fatan sun yi sallah lafiya kamar yadda mu ma mun kai sallah lafiya wanda zama allah subhanahu wa ta'ala allah ya maimaita mana bakin bagada allah ya karbi ibadan mu to amin sama assalamu alaikum ah, to salamu alaikum muna wata muna barka da sallah gida na Nijar. Ina wata jama'a da sun yi sallah lafiya muna masu barka da sallah. Allah shi maimaita wa maduwar haka Allah shi kamar da mana mai albarka kuma Allah ka mana ɗauki hankali cikin san mu Niger. Salamu alaikum sai an zuma kenan. To ai baka faɗi sunanka ba. Salamu alaikum ina na noma daga Itazin Amir. Mai gidan gila balin gilasai ginshikin gilasai gidan gilasai mai gidan gilashi ba jimarin ma sauraro ya aka ji da ɗokin sallah waɗannan gaishe-gaishe suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Assalamu alaikum sunana Zainab Abdullahi daga nan Amerika ina so in miƙa saƙon gaisuwar farka da sallah ga 'yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mahaifiyata hajiya rabi abdullahi ina gaida yayata bintan dadi tare da 'ya'yanta aisha walida da abdullahi ina gaida yayana babayo ina gaida ƙannaina sani ali da usman ina gaida malamar malama raihanatu usman ina gaida ƙanin mijina mustapha diman ina gaida ƙawayena hadiza mani zaliha umar surayya suri hadiza dizi ina gaida umma adda ina gaida antila didi ina gaida abdulkadir sidi da fatan sun yi sallah lafiya ina gaida hajiya habiba lere ina gaida hajiya safiya lere tare da 'ya'yansu da fatan sun yi sallah lafiya. Assalamu alaikum sunana Zainab Awwal a kawu daga na Amerika. ina so mika saƙon gaisuwar sallata ga 'yan uwa da abokana arziki da farko ina mika saƙon gaisuwar sallata ga mahaifiya ta lubabatu da alhaji ibrahim dadi da inna safiya da ke unguwar rogo da anti gambo anti iyami anti ladidi anti ai lagos da kuma ummun mama da musu na kaduna da anti ladi da kuma yayan lagos sannan ina gaishe da alhaji yahaya ibrahim uncle bashir ibrahim idris ummiya yan shanu sannan na mika saƙon gaisuwar sallata ga yayana din da aminu da kuma anti baturiya da kakata baba da kuma kakata mama tare da makwabtanta da fatan sun yi sallah lafiya har ila yau ina gaishe da anti alwati anti hajo da inna aisha da ke narkuta da kuma anti momi da ƙawata jamila sulaiman da anti hajiyalle da kuma anti cindo anti habiba rukayyen mujibu Hauwan Hashim da ke na Rabi da kuma Hauwan Sa'adu. Da fatan sun yi sallah lafiya. Har ila yau ina gaishe da Fatun Samir da ƙawata Khadija wacce aka fi sani da kaka. Da anti Umma, anti Safiya, anti Balki, anti Iya da anti Salamatu, Musuna da Diddi da fatan sun yi sallah lafiya. Har ila yau ina gaishe da Ummi, Aisha da Yagana, Hafsa da fatan sun yi sallah lafiya. a ƙarshe ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ta ga garba direba bakin kasuwa damban da ke jihar bauchi da ƙannena hassan usaina abaci kakama basi basi da amira da fatan sun yi sallah lafiya wassalamu alaikum wasu mai yaƙi daga nan ga ita jini jini su na sallara daga farko ina yi ma kanan baba na alhaji da barka da sallah ina fatan da shi da da shi su yi sallah lafiya sannan iyali na yana da mata da wani sabata da sallah da haratu da hadiza Allah ke ɗauki wasu rayuwa na fata ke sallah yi da ku sannan ina kuma na tabbakiya ya makaram ta fata da sallah da sallah da su alhaji kare da su alhaji husaini sannan gobe ina yi ma kare na hauri na mai yaƙi kuka da sallah da shi da iyalin shi ina fatan sun yi sallah lafiya yake da ita musu barkar sallah su raji ishako da su yana ji abuwa wanda an zama maka ina fatan sun yi sallah lafiya kamar yadda mu ma muka sallah lafiya a wani zama Allah su subhanahu wa ta'ala Allah ya mai mai samun zaɓen bagada Allah ya karɓi ibadan mu. To amin sama. Assalamu alaikum. To alaikum muna wata muna barka da sallah eh, gida na Nijar. Ina wata jama'a da su yi sallah lafiya muna masu barka da sallah. Allah shi mai marta wa mai dora haka Allah shi kamuna da muna ma barka kuma Allah kamuna ɗauki hankali cikin san mu Nijar. Salamu alaikum sai an zuna to. To ai baka faɗi sunanka ba. Salamu alaikum ina shina noma daga Itazin Yamir. Ba ake nema da sani ba da rigima ba. To su ma fa yara manyan gobe ba a basu a baya ba. Ina ga isar da su. Ina ne sai an ta isa da dadi da ka Usman da Antuwali da da da da kawo Ali da kawo Sani da mama da kawo Babayo da iya da kowa. To ai baka faɗi sunanka ba. Musin. Daga ina? Ina muku barka da sallah. Daga ina kake musu barka da sallah? Amerika. To Allah ya maimaita mana ko? Amin. To i isuwan sallanka ko? Mai mm. sunanka? Alali. sassa. Rock sleep. My mother go bed me. She go lie me well, well for bed. She cover me clothes, say me you sleep. Sleep me, my begin. gashe-gashen sallah kashi na farko kenan to amma idan allah ya kai mu a shirinmu na la'asar za ku ji kashi na biyu na gaishe-gaishen tare da fatar za a yi idi lafiya muke gayyatar ku a shirinmu na la'asar domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki. kafin mu karkara wannan shirin ga takaitattun labarai. Babban shehin malamin kasar Saudiya ya yi kira ga musulmin duniya da su haɗe kansu game da ƙalubalantar mummunar fahimta, ciki har da tsatsauran ra'ayi irin na ƙungiyar ISIS da suke neman mai da musulunci zamanin jahiliya. Shehi Abdulaziz Ibn Al-Sheikh ya ce ƙungiyar ISIS na da ƙoƙarin tarwatsa al'ummar musulmi da sunan musulunci, ya ce ire-iren ƙungiyar sun yi wa addini mummunar fahimta. Papa Roma Francis ya yi hudubarsa ta farko a nan Amurka cikin yanayi mai daraja da annashuwa, inda aka dinga kada ƙararrawar coci da kuma baituka masu daraja na farko a nan Amurka da aka gabatar. Duban jama'a sun halarci taron da aka yi a babbar cocin ƙasa ta bisilika Papa Roman ya taɓo maganar yaɗa bisharar farko inda a inda ake kira California a yanzu. Shugaban ƙasar Masar abdul Fattah el-Sisi ya yi afuwa ga fursunoni eh, guda ɗari ciki har da guda biyu ma'aikatan talabijin na Al Jazeera da ake zargi da yaɗa labarin ƙarya. Ɗaya daga cikin 'yan jaridar kuma ɗan asalin Masar Bahar ya ce yanzu mafarkin ya ƙare za su koma gida. To masu sauraro sai kuma da hantsi idan Allah ya kai misalin karfe takwas za muke fatar sake dawowa. domin gabatar muku da wani shirin ciki har da hirar da muka yi da sarkin Bauchi wanda a halin yanzu yake Makka. Kafin mai sallama ga gaisuwar sallah na zuwa ga Sanata Ahmed Muhammad Makarfi da iyalinsa da kuma dukkan masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. A halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.